إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وعنهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك من سادوا wannan jami'a ta kimiyya جامعة كيمياء الفصاحة ikina garin wudil a jihar kano najeriya <clears throat> yau kuma shine darasinmu na 11 kuma shine 11 ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara da arba'in daidai shi kuma ya daidai da sha shida ga watan mayu shekara ta 2019 za mu amsa tambayoyin da suka sauwaka kafin mu shiga cikin tafsirinmu na suratu yusuf insha Allah ta'ala mai tambaya yake cewa assalamu alaikum ah, malam Allah ya sa mu dace amin idan mutum ya ji kiran sallah wajibi ne sai ya tafi masallaci wajibi ne ka je masallaci ne in dai ka ji kiran sallah wajibi ne ka je masallaci kamar yadda ya tabbata a suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi makahu ya zo jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni ina da tsananciyar matsananciyar wahala wajen zuwa masallaci ban da ɗan jagora da zai kawo ni masallaci yaya zan in sallah a gida har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai eh bayan da ya tafi sai manzo Allah ce dawo da ya dawo sai ce mai kana jin kiran sallah sai ce ina ji sai manzo Allah ce to ka amsa kiran sallah ma'ana ko ba kai dan jagora sai ka zo masallaci muddin da zaka ji kiran sallah sai ka zo to in an ki ba mu makaho wannan kofar min babu aula wanda yake ji yake gani ya zo masallaci kazalika magabata da yawa sun tsoratar a kan rashin zuwa masallaci ga mutumin da yake jin kiran sallah musamman wanda yake cikin gari ne ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi sura iris in yi umarni da tara sallah in je duk wanda baya zuwa sallar asuba da sallar isha in banka mai gidansa wuta kaga anan sallah biyu ma kawai ke sai da ina ga sauran sallolin kuma gaba daya da haka in ka ji kiran sallah wajibi ne ka zo masallaci domin shine abin da ke manufar kiran sallah ana kiran sallah ne saboda kaji in ka ji a ce maka hayya ala sala hayya ala fala to in ka ji kiran sallah wajibi ne kaji Allah ka ba ikon zuwa wannan kuma yace assalamu alaikum da fata alkhairi ga dukkanin musulmi tambaya ta ita ce dan Allah malam ya ake hada sawaye wajen yin sahu a cikin sallah bisa ga sunna yadda ake hada sahu shine diga da gin kaba ake hada ba ya tsin ba za ka ji limamai ana zuwa sallah su ce a hada sauko yan yatsu su kalli a liƙabila a hada ƙaramin ya tsari ƙaramin ya ba su ake hada duka da ake hadawa in ka ce za a hada sau ta hanyar yatsu to sau ba zai hadu ba an fahimta amma diga da ake hadawa ba wai yatsun ba in aka hada diga da shi ne za ka sau ya yi miƙe straight amma in sau za a hada shi ta hanyar yatsu ai wani doguwar kafa gari shi kuma gajeren kafa gari shi to bai idan kuka hada sau a gaba don kun hada tsoku sai sauun ba zai haɗu inda ake sa bayan ma ba zai haɗu ba gaban ma ba haduwa zai amma in kuka haɗa baya diga da ji suka haɗu da diga da ji to shi ke lafazin haɗa sau ya zo da yawa cikin nassin hadisi wajen hadisi lafazi ashirin da biyar da yadda ake haɗa sau amma almuhim shi ne a haɗa diga da ki kafa an gane Allah ka shirya yau tambayi ka ta farko anan ban gane ta ba amma ta biyu yana cewa malam wai ya halatta mutum in yana hada alkurani mutum ya dinga karantowa ta baya baya wassalam Allah kara ma lafiya bai halatta saboda alkurani ba cewa kai kanta ta baya baya ba ma'ana ta baya baya idan za ka karanta alhamdulillahi rabbi alamin har zuwa غير المغضوب عليهم ولا الضالين sai ka تهود taho da shi da ribas wannan shirka ne wasa kuma da ayar Allah ne alqur'ani Allah ta'ala ce ka بابا الله kamar yadda saukar da shi ka gama da Allah da gaba da shi da yanzu za a ce sarkin garin ku ya zo yana zaune ya baka takarda ya ce karanta mutane tun daga sama har kasa ya cika ta da rubutu sai baka sai ka kama karanta da ribas za a kare lafiya ba za ka kare lafiya ba idan har ba za ka karanta magana sarkin garin ku da ribas ba don me za ka karanta magana Allah da ribas wannan shakiyanci ne daga cikin wasu ma da ta alqur'ani su gwada ma wai sun haddace ba za ka karanta shi da ribas ko kuma a ce amma ya san me ribas don a haukatar da kai wanda ya karanta shi shine mahaukaci ba wanda aka karanta ba saboda maganar Allah daidai take in ka ce za ka yi karanta da baya ba za ka gane maganar Allah kun fahimta da haka ba daidai bane a karanta alqur'ani da baya baya wannan shirka ce Allah ba ya son wannan sai wani tsokaci da yan uwa guda biyu suka yi daya tek sai mun ban san waye bane dai inda ban kira shi ba ya ce amsar da aka bayar ta shekaran jiya ta maganar mai zina da matar aure ce su ma matan kamar ba a yi musu wani fada ba ba a faɗi makoman nasu ba saboda su ma matan akwai masu can amanar mazajensu miji baya nan maimakon ta kama mutuncin kanta sai ta koma tana neman mazan gida ko kuma mazan waje duwar ta haka ta ce amma da mijinta ita ma sai Allah ta'ala saka mijinta yadda za a saka mamiji akan matar haka na shi ma za a saka mata a kansa inda ya ji ya yi fasikanci a waje ta ga ci amana to ita ma ta kiyaye mutuncin ka ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace matar kirki ita ce wanda idan mijinta ya kalle ta zai ji farin ciki sannan kuma tana tsare mai dukiyarsa kuma tana tsare mai mutuncinta ko yana nan ko baya da aka ba daidai bane mace ta ba da kanta ga wani namiji alhali mijinta ya sani ko bai sani ba wani haramun ne gare ta so kuma mata ku tsoron Allah ku kame mutuncin ku kame sha'awar dan namiji baya fara afka mace da zina sai in ta bashi ko ba ita ke nuna mai cewa ai miji na baya na bismillah akwai kamar ne ga muku dan uwa yana gaya mu cewa ah, akwai daba-daba da ake samun matan aure suna zuwa suna tsayawa a nan Kano idan tana son a yi zina da ita yadda tsaya duk wanda ka gani a wajen suka ce matar aure ce wannan fitinar idan mijinki baya zama a gari kuma kin kasa hakuri to kilizam ta bai tafi da ke idan ba zai iya tafiya da ke ba yanayin aikinsa bai ba shi dama ya tafi da ke inda yake ba to ki nemi saki shi ya alkhairi sama ka je wajen Allah kuna shari'a da mijinki cewa kin ci amana sakin keta alfarmasa bayan bayan in kuma mijinki baya da karfin da zai iya gamsar da ke a wajen sha'awa ki ne saki malamin fikihu sun yi bayanin wannan ki je alkali ki ce a sake ki bal ma wasu malamai na kallon idan aka je neman auren ki mijin ya gaya maki iya sha'awarsa shi ma ki gaya ma iya sha'awar ki saboda tana daga cikin matsalolin da ba a iya gane su a kasar Hausa ko matsala ce gagarima da yawa za a ga mata da maza an je shari'ar aure dalilan da suka sa ake shari'ar in an gaya masu ba su kai a saki kun fahimta ba za ku gane ba saboda da yawan kuma ku da aure amma da Allah ya mafa lalle aure a cikin ku za su gane haka sai ga an zo ana rigima tsakanin mata da miji a gaban iyaye me yayi miki kaji tana faɗin shine wa baya mun dariya baya miki dariya da rigo ko kuma kai me mai taimaka ka ji ya dinga kama ita ce take jin magana kawaye ba ta jin magana ta ƙarya yake ba ta gamsar da shi ne ko baya gamsar da ita amma tun da gaban iyaye ake ba za a iya faɗin wannan kalmar ba kuma ba daidai bane a dinga koyi wannan saboda shi ne aure idan ba za ka iya ba ta haƙƙinta ba ka sake ta ta je ta samu miji ta aura ya bi mata alkhairi ta dinga ganin wasu mazaje a waje wallahi alƙalai ma su ji tsoron Allah iyaye da malamai da ake zuwa ana sulhun aure gaban su su ji tsoron Allah su ga kula da wannan jarumi da yawa ba wai dalilin da yasa ake sakin auren ya kai dalilin sakin aure bane in ka ji an fade shi matsala ce ta cewa da shi da ta babu wanda ke gamsar da wani ko ya fi ta ko ta fi sa ko ba abin kunya bane ka ce ni wannan matan na fi ta ko wannan mata ta fi karfi na araban da ita ba abin kunya bane Muhammad ibn Rabi malami ne daga cikin malamai magabata wanda ya dinga aure sake dinga aure sake har wajen mace 27 ya aure sa kuma ga shi ka ta fara malami a gari malami ne na sunna shi ne sai mata sun zauna a dinga gulmasa ana wannan malamin hmm a wuri saki gare shi ana ta gulmasa a cikin gari ana ta gulma duk wanda ce gulma ba su da hankali sai da aka zo gulma ta yi gulma aka yi gulma gaban wata mataran nan sai ta ce masa ko gaya mai ko zai jaraba ni ta faɗi siffarta ma'ana ita mace ce wadda in namiji ya zo sai dai a kara ita ma ta fi ƙarfin maza da yawa dole an sake ta to ku gaya mai ko zai iya da ni saƙon da ta aika mai kenan ba wai ina son shi ba a ko zai iya da ni ita ta gano matsalarsa su kuma duk ma sa ba su gane matsalarsa malasa ba haka ne akwai ruwan da matsalar ko ba mu kutan bai da tawa ga alaji bai haka ne ba kuma dattawa sun fi kowa sanin wani to shi ne ya ce bismillah zai iya jarabawa da ya jaraba wanda ya ruwa ya rikisa cewa ya sayar ta haifa mai ƴaƴa maza tara ya'ya maza tara da shi ne cewa ya fi ƙarfin wani yanzu ita ɗin ma ya fi ƙarfinta ita da take cewa gwada ta ne ya fi ƙarfinta ita ma saboda ƴaƴa maza tara ta haifa masa kaga kenan ruwan ƙarfin sha'awarsa ya fi ruwan ƙarfin sha'awarta Allah samu fahimta da haka dangane ga magana aure in kin san mijinki ba zai iya ba an yi ba shi dama ya nemi magani ya kasa samun lafiya kina da damar da zaki yi alkali alƙali yi ba wurin alƙali ya ce mene ki ce wannan na fi ƙarfinsa mai girma alƙali a raba mu to kai kaji matuka ta ce a raba ku ta fi ƙarfinka ya ce gaskiya ne ranka daidai amma ba ni lokaci alƙali ce an baka wata shi da ka magani shi ne a fi kyau ka je ka ne magani in ka ne magani ka dawo baka warke ba an algali ya ga dama ya kara baka dama in babu damar a raba ku shikenan ta je ta auri wanda ya dace da ita amma ki tsaya ki ci amanar mijinki baya biya miki da bukata kin je kin samu wani saurayi a waje ko wani kwazin ko wani daban to wani kuma zalunci ne kha'inci an amince miki kin ci amanar mijinki kin tsoron Allah haka za ga wata gudu daga gidan miji ana cewa mene ta ce baya da mutunci ina bai da mutunci tun da fi ƙarfin ki ba sai ka ta ta kawo hujjoji wanda da kaji su ba hujja bacci to da za ka je hizba tun da can gidan tonon asiri ne za ka ji komai bayyana shi ake a faifai ake ɗaura shi ba a ɓoye in ka je kotu haka za ka ji to masu kula da sulhun aure su dinga kula da wannan da ƙa'iƙ na al'amura suna da matuƙar muhimmanci a babin aure a kula da su tun da musulunci bai boye su ba dalilin da za a zo kawai da hausa a dinga ɓoye abubuwa a ce ana jin kunya kuma a zo kunyar ta haifar da kuma cin amanar aure a gidan aure ko shi ya dinga neman wata ko ta dinga neman wani allah ka shirya mu gaba gida sannan an ƙara min tambiya akan tambayi da aka yi jiya a cewa wai wanda ya ce in aka yi kes ko aka taba kirjin mace suna cikin zina ko dole sai an shiga cikin al'aurata ko dole sai an yi ciki ina ji haka tambayi take ko duk gaba ɗaya zina ne da wanda ya je ma mace kiss ka je koya mata boko a cikin lungu ka yi mata kiss zina ne ka taba mata nono zina ne ka kwanta da ita zina ne kada ku ji na ce wancan ya fi haɗari ku je ku dinga yi ma yaran mutane kiss a cikin duhu ya yi magana ka ce kana koya mata tun uwan. duka zina ne ba wani sauki a cikinsu Allah sa ku fahimta ba kai ba 'yar mutane karka ce an yi karatu ba ta gane ba in za ka koya mata koya mata da rana allah yana kallon ku kowa na kallon ku amma don mai boko sai da dare za ku yi da shi ka je ka sa yarinya a lungu kaya ta koya mata boko an taba kama wani yaro aka ba mu labari a nan cikin jami'a a karkashin kamar bene inda ba ka taba tsammanin mutane ba suna can karkashin kamar bene yana kwanta kwastita tantita sai da aka kama wanda ce da albasha ce Allah shirya Allah kun tsora Allah in har sha'awa ta dame ka to kai aure na gaya muku da ni da malam magashi mun sha faɗi a jami'an nan profesa magashi duk wanda ya sha'awa ta ishe shi ya ga yarinyar da yake so ya faɗa Allah ya saka ma DBC na wancan lokaci da alkhairi profesa Musa ya kasu ya yi muna alƙoli shi ma duk yarinyar da ta ga namijin take so ko mijin da ya ga yarinya yana so a makarantar nan a wannan jami'ar za mu je mu samu manyan riguna mu samu babanta in babanta ya ce bai shirya ba mu za mu zo mu tara kuɗi mai muka aure a makaranta amma ba wanda ya kawo yari a hayo ah, ai kowa ma yana so amma ba kawo ba Allah wajen shekara bakwai har yanzu ba wanda ya kawo mana kowa yana so amma yan ce kayan yiyar ba zai kawo to Allah shirya da mu gaba daya Allah kare mu da mutuncin mu نعم ina muka tsaya za mu tashi akan aya ta 33 ko الله malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدا آه. لهم wa dakhala ma wasjin jigo za mu tashi ko 37 haka ne ko ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما نبئنا بتأويله أأرباب متفرقون خير وأما الآخر فَيُسْلَبُ فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتعويله إنا نراك من المحسنين الله تعالى ياتيك بربام الأبار النبي يوسف عليه الصلاة والسلام dangane ga hukuncin da ya ga ana kokarin a yanke mai a gidan sarki sai ce ya Allah rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'una ni ilai ya zabi yanzu Allah ta'ala ya kai shi gidan kurkuku saboda samu matsera da kuma ya samu inda zai samu ya katanje kansa daga fitinar waɗannan mata na cikin gari bayan da wannan shawara ta tsayuwa tsakanin sarki da matarsa shine Allah ta'ala ce suma badalahuma min ba'd min ba'd ma ra'u junan ayati la hatta yi wannan dama da suka gani cewa su ɗaure annabi Yusuf a gidan kurkuku har zuwa wani lokaci da a ambace shi ba to bayan an kai shi gidan kurkuku shine Allah ta'ala ya ce muna a nan wadda kala ma'ahu sijina fatayan sai ya shiga kurkuku tare da annabi yusuf akwai waɗansu matasa guda biyu waɗansu malami suka ce a'a ba labarin shigar tasa ake yi ba yanzu labarin shigar wasu matasa ake yi guda biyu shine wa dakhala ma'ahu sijina fatayan ai bi ma'ana ga wasu mutane biyu su ma matasa da suka shiga tare da annabi yusuf sai suka ce anan ibarar tana iya nuna cewa annabi yusuf ya riga su shiga kurkuku su kuma yanzu a kawo su ko kuma ya zama cewa sun riga shiga amma dai yanzu ana ba labarin suwaye a gidan kurkuku sai aka ce ga annabi yusuf ya shiga tare da wasu matasa ko kuma ya zama cewa tare aka yanke masu hukuncin shiga gidan yari dukkaninsu dai gaba ɗaya babu wanda ke kore cewa annabi yusuf tare da matasa suna gidan yari ko akwai kowace fasara ta nuna cewa annabi yusuf yanzu yana gidan yari tare da shi kuma ko wasu matasa guda biyu su ma <clears throat> suna cikin gidan yari waɗannan matasa da suka shiga gidan yari tare da annabi yusuf salam imam kurdubi ya kawo ɗaya daga cikin a sababin shigarsu kamar yadda wasu malamai suka faɗa ya ce ɗaya daga cikinsu yana shayar da sarki giya ne ɗaya kuma yana kawo ma sarki abinci ne na gurasa sai ya zama cewa shi wannan mai kawo abinci ya sa guba a cikin abincin da zai kama sarki ma'ana kun san gidan sarakuna ba a raba su da irin wannan shekantakar yau a ce an kashe shi saboda wani yawon duk wanda aka ce gidan sarauta ne sai kaga wani yana son a ce shi ne yake sarautar ba wancan ba to irin wannan rikita rikita sai malaman suka ce wannan an haɗa kai da shi ne don ya sa sarki a guba a abinci ya ce ya mutu in ya so wanda ke son sarautar sai shi kuma ya hau ko ya ƙara matsawa kusa da inda zai samu dama hawa sarauta to wannan da ya sa guba abinci yayin da sarki zai cin abinci sai shi wannan mai shayar da sarki giya sai ce ma sarki karkaci wannan abincin akwai guba a cikinsa sai shi kuma wancan mai ba da abinci sai ce to ai kai ma sarki karkasha wannan ruwa ko karkasha wannan giya ita ma akwai guba a cikinta ta ji kenan tun da an tona mai asiri bari a hada hadda wannan duk hukumar da za a yi masu ta faru gare su sarki sai ya ce kai sha giyar mu gani sai ya sha ba abin da ya same shi shi kuma wannan aka ce ci gurasar sai ya ce ba zan ci ba sai sarki ya ce to a ba ma dabbobi su ci mu gani me zai faru da su ana ba ma dabba wannan gurasa sai cikin cikinta ya bashi kayan cikinta ya yi waje sai sarki ce to gaba ɗaya dubban yadda da ku ba ku je gaba ɗaya ku je gidan yari suka ce to wannan ya faru ne daidai lokacin da aka yanke ba annabi yusuf hukuncin zama gidan yari sai aka ce a hada da wannan matasa guda biyu su shiga Allah samu fahimta waɗansu kuma suka ce a'a annabi yusuf ya riga da ya shiga yayin da aka yanke wani hukunci ina sarki ya gaba wani zaman lafiya da zai je ci wani abinci da haka kawai waɗannan matasa su ake ba da labarin cewa ai su ma sun shiga kurkuku sun samu annabi yusuf a gidan kurkuku sai zama cewa kenan shigarsa tare da su duk abu da ake bayani kun fahimta shi ne sai mu ɗauki fasara ta biyu cewa yanzu labarinsa ake bayarwa ba labarin annabi yusuf ba amma tun da shi shi ne sahibul kissa sai aka hau damirinsa aka ce wa dakhala ma'ahu sijina fatayan zai zama ta ha'un ta damir anan damirin shi ne annabi yusuf tunda shi ne attarabul mazkur labarinsa ake bayarwa ba dole ba ne sai an sake maimaita masu wurinsa kun fahimta wani daga cikin fasahar larabci an faɗi suna an faɗi suna sai a yi mughayara mughayara shi ne abin da ke wakilin suna maimakon haita cewa yusuf yusuf sai kamar kagaji to bari a faɗi a ce maka shi sai ya zama wakilin suna sa ake makon kun gane to wa dakhala ma'ahu sijina fatayan almuhim dai waɗannan matasa suna tare da annabi yusuf yanzu a cikin kurkuku qala ahaduhuma sai ɗayan su ya zo ce ma annabi yusuf inni arani a'siru khamra ni na yi mafarkin cewa ina tatsar giya wasu malami suka ce a ah, ina tatsar inabi nake nufi ba giya domin kamar yadda imam tsamari ya kawo daga cikin ɗayan ƙauli na malaman tafsiri da kuma imam ƙordubi rahimahullahu ta'ala da ibn kafir da imam suyuɗi a cikin dirul mansur da wasu ma daga cikin malamai suka ce ana iya ce ma khamru amma abin da ake nufi al'inab inabi saboda yaren mutanen oman suna ce ma inabi ham saboda ana tatsar giya daga inabi grapes kun fahimta sai suka ce ana iya gaya ma inabi kenan hamr saboda shi ne asalin inda ake samun hamr din sai a faɗi asalin abu kawai da sunan sunansa kun gani su malami suka ce a ba zai ba a yi laƙin sunan hamr akan inab saboda ai ba da shi kadai ake yin giya ana yin giya da dabi ana yin ta da abubuwa da yawa so sai zama kenan duk abin da yake ana yin giya da shi sai kira shi da sunan giya suka ce ba za mu karɓi wannan yaren ba amma mun yadda ana iya yin giya da inabi to bai kamata kuma a ɗauki sunan gaba ɗaya ba shi ba saboda yanzu mutum yana iya zuwa ce maka sharabtul inaba ko akaltul inaba na sha inabi ko na ci inabi abu da baki ba ana amfani da shi ba a sauran kuma kayan marmari da kayan jin daɗi ana amfani da shi da zai zo ya ce yanzu sharabtul inaba ma'ana na sha inabi shi kenan sai alƙali ya kama shi mai bulala saboda ya ce kawai sharabtul khamra in dai har za a yi sunan inab akan khamr ko khamr akan inab to sai zama kenan akwai mi akwai ishtiraki a cikin suna in ka faɗa kai shiru za a yi maka bulala kenan saboda ka sha inabi sai amma bulala tamanin hukuncin wanda ya sha giya suka ce da haka ba za a karɓi wannan suna ba ƙa'idar larabci dole ne a yi ikhtisarin abun a matsayin giya giya ce inabi kuma inabi kun fahimta saboda ɗauke tuhumar yin bulala ga mutumin da ya ikirarin cewa na sha inabi ga wanda yake balarabe da shi baya karɓar inabi a matsayin a ce mai khamr shi kuma wancan balarabin ya karɓo wannan suna sai ya zama za ka sa a yi mutum hukunci akan abin da kuma bai cancance shi ba kun fahimci wannan da aka suka ce to a kyare shi a matsayin giya giya kawai amma inabi kare shi cikin wannan bari sai ya zama shi kawai yana babin ɗaya daga cikin abubuwan da ake sana'anta giya ne kawai to shi ne ya ce inni a rani a asiru hamra na gan ina tatsar giya sai mu bar fasar a matsayin giya ba matsayin inabi ba wa ƙalar ɗaya kuma ce inni a rani a hamil a sai hubzan ta akwai tsayar min ni na ga ina ɗauke da burasa ko na ɗauke da wani waina ko abinci a kan na sai ya zama na ga tsuntsaye sun zo suna lallage suna caccakar wannan gurasa da nake dauke da ita kaina nabi ina bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinina ka ba mu labarin wannan mafarki namu lalle mu muna kallon ka ɗaya daga cikin masu kyautatawa cikin al'amuransu nan malamai suna da maganganu da yawa musamman ibn jarir tabari a cikin tafsirinsa ya koro maganganun malamai da yawa maganar su mujahid da ikrima da irin su maganar ah, Hussein ibn Da'ud al-Musisi duka ya kawo manganin su yadda suka fassara waɗannan ayoyi ko waɗannan kalmomi da suke cikin wannan aya wannan da ya ce ni na ga ina ɗauke da waina ko gurasa a kan kaina malamai su ma wajen fassara nashi mafarkin suna da manganu da yawa a kansa waɗansu suka ce abinda ake nufi a nan shi mafarkin da suke cewa sun ƙarya suke yi a mafarki bane ariya suka yi suka ce wannan mutum mun ga akwai alkhairi tare da shi mu je mu tambaye shi mu yi da'awar mun yi mafarki ya fassara mana mafarkin in ya fassara mana kaga a nan za mu san abinda wannan mutum yake ɗauke da shi tun da ya zo ce musu yi ni na iya fassara mafarki wai yi min ta'awil a hadith wai tun wani wa alaika wa ala ali a kaga annabi yusuf alayhi salatu wasalam a babansa ya gaya mai cewa Allah zai san da kai fasara mafarki tun a farkon sura mun ga wannan to sai ya ba su labarin cewa ni na iya fasara mafarki daga shigowarsa kurkuku shi yasa ɗaya daga cikin ƙaunar malamai da suka ce ya tarar da su ne ko sun tarar da shi ma'ana in ka ɗauki cewa sun tarar da shi ne a kurkuku suna shigowa sai ce mara ba da zuwa kamar yadda imam kurkuku ya faɗa da kuma al'imam a afuwan imam tabari yake so ce imam tabari a cikin kaunin wannan ɗaya daga cikin malaman tafsiri ya kawo cewa da waɗannan matasa suka ga annabi yusuf alaihi salatu wasallam a cikin kurkuku suka ce masa kai wannan matashi mun ga alkhairi tare da kai muna kaunar ka sai ya ce dan Allah ku yaƙuri kar ku so ni domin duk mutumin da aka jarabce shi da sona ni ma zan so shi son kuma sai zama min bala'i a gwaggona ta so ni son sai zama min bala'i tsakana da yan uwana babana ya so ni son da babana ya mun sai ya zama bala'i tsakanin shi ma da yan uwana haka nan mata sarki ta so ni sai son ta ya zama min bala'i shi sa ku gani ana to kuma yanzu in son ku yi min yawa za ku zama min bala'i don Allah kar ku so ni Allah ne muku albarka suka ce mu kuma dole sai mun soka wannan hadisi dai bai inganta maka mai yadda Imam Qabari ya kawo a cikin littafin sa amma wani lokaci ya yi son ma bala'i ne ko kana iya son mace ita kuma ba ta son ka ka kasa bacci ka kasa karatun boko ka kasa gane komai ya yi magana ka ce wallahi da ce ba ka gane komai sai ita haka ne so bala'i in ba ka fara ba karka ka fara in ka fara kuma kar ka dawo baya ka ci gaba da yi an tambayi wani malami wani allah ma da kai mana bayani a kan soyayya sai ce soyayya sai suka ce ya kolo unasu lau sifta hawa la'allan lazi la ya hawa ya arifu فقلت بعد أن زبتها ثم زبتها والله لا أدري كيف يوصف yace wa mutane almajirai na sun yi min fatawa malami mana bayani akan soyayya yace ku tsaya sai na fara dan ban santa mutum da ya fara soyayya ya shiga cikin soyayya tukuni sai zai ce musu kai wallahi ba ta da amsa kawai in ka fara ka ci gaba in baka fara ba karkashi saboda soyayya bala'i to kaga annabi Yusuf ya san soyayya bala'i ce kenan ko shi yasa ya ce kar ku so ni amma ku sani ne daga cikin abin da na iya na iya fasara mafarki to shi ne suka ce to shi kenan mu je mu ga wannan dan matashin nan ba ibrahim nan mu ce mai gashi mun yi mafarki ya fasara mana mafarkin mu wannan ɗaya daga cikin kaulin malamai kenan a cikin fassara mafarkin waɗannan malamai abu mijilas ko mijilas yana cewa a'a abin da yake a nan ɗaya shi ne mafarkin gaskiya shi wanda yake shayar da sarki giya shi ya gaskiya wanda kuma ya zo ya ce yi mafarkin yana ɗauke da abinci a kansa shi ƙarya yi da'awar mafarki ne kun fahimta da haka annabi yusuf alaihi salam ya fassara masa mafarki a ƙarshe sai ya ce a ba fa gaskiya ne dukkan mu ƙarya muke yi ko kuma ni gaskiya nake shi gaskiya ƙarya ya gaya maka shi ne ce amurin amru allazi fihi tastaftiyan ai aikin gama ya gama duk abin da ku zo ka faɗa na fasara mu to wasu malamai suka ce shi ne abin da ake nufi da wannan fasara din domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya mafarki na ƙarya yanzu kuma ya dinga cewa na yi mafarki kuma bayan ƙarya yake kamar da zuwa hadisi na Imam Tirmidhi Ibn Majah Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta hadisin muka koma cikin Sahih Ibn Majah dinsa da kuma Sahih a Sahih Tirmidhi za ku ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tahallama kadiban kulli fi yawmil qiyama an yaqada bayna ash-sha'iratayn wa lan yaqada bainahuma aw lan yuqada bainahuma duk wanda ya mafarkin ƙarya yazo yace yayi mafarki to a gobe al za a kallafa mai ya je kulla tsakanin sha'ir guda biyu ko ba zai iya ma'ana abinda kake da'awar ka iya yanzu a na duniya ko kayi za a zo a kallafa ma irin sa lahira ko ba za ka iya so karka yi mafarkin ƙarya ka zo ka ce na yi mafarki a fasara ma duk abin da aka fasara ma tabbas ya faru kun fahimta ba a yin ƙarya mafarki a zo kuma a ce a yi ya zo a hadisi asar daga umar bin khattab radiyallahu anhu wani zo ce ya umar ya amirul mu'minin ni na yi mafarki ciyawa ta fita a jikina da yawa a shabu ma'ana na yi ciyayi a jikina sai kuma suka bushe gaba ɗaya na ƙarin ciyayi kuma suka ƙara bushewa ma'ana ina damuna ina rani duk a jikina sai umar radiyallahu an zai ka cewa ka yi imani kuma ka kafirce kuma ka ƙara imani ka kafirce kuma ka ƙara imani ka kafirce to wallah ba ka mutu ba sai a matsayin kafir sai ce a'a ba ba ka nake ne ba ƙarya nake yi sai ce an riga da an tabbatar da abin da ke kanka irin abin da ka tabbatar ma wannan abokin yusuf ɗin da ya mafarkin ƙarya da ka in kai mafarkin ƙarya ka ka ce gashi aka fasara ma to tabbas ta bani to su malami suka ce to sai na war annabi ne da zai faɗi haka sai aka ce eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muhaddath ne muhaddath ne tunda muhaddath ne tabbas da abin da faɗa kuma daidai ne kuma sai gashi mutumin ya zo ya mutu a kafin ba musulmi ba so idan kana mafarki abinda ba ake nema shine ka je ka nemi fasararsa wajen masu ilimi kar ka nemi fasararsa wajen wanda ba su da ilimi in ka ne wajen wanda ba su ilimi suka fasara ma duk abin da suka fasara ma shi zai faru mafarki a daina gaggawa wajen neman fasara shi in ba alkhairi ba ne ka yi shuru in alkhairi ne kuma ka samu aminin ka masoyinka ka ba shi labarin na yi mafarki kaza ina fata kuma allah ya sa zama gaske an fahimta fasara mafarki kuma kowa yake kamar yadda muka faɗa ba ya zo hadisi a cikin sunan darimi wani ya zo ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Allah na yi mafarki na ga gajimare ya sauko a sama yana zubar da kuma zuma da nono sai kuma na gosu wasu igiyoyi sun sauko daga sama har kasa har sau uku ina kama ina saukowa kai ma kana ganin kana kama ana ɗauka kana saukowa me fasara wani mafarki sai da abubakar na zaune a gefe sai ciyar su rasulullahi ba ni dama in fassara masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fassara sai sai da abubakar ya ce wannan gajimare da kage yana saukowa a qur'ani wannan abin da kage yana saukarwa kuma yana dagawa bambanci ne tsakanin mahadata alqur'ani musulunci ne da qur'ani wannan giya daga ta sauko kuma ka kama to dauka ka aka yi aka sake sauko daga aka ƙara ka da ƙarshe ka ku saboda alƙur'ani sai ce ya rasu da na yi ne sai manzan Allah sassan da ce masai na bakar asabta ba'dahu wa akhta'ta ba'dahu ko asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan wani waje kai daidai wani waje kuma kai kuskure sai ce ya rasu da ya min da na yi daidai gaya da na yi kuskure sai manzan Allah ce ba zan ba to sai na abubakar fake a makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce to kai da zaka ji a fasara ma yanzu waye zai gaya ma ayi daidai ko ba yi ne ba to shejen karambani ka ce sai kai mafarkin fasara ma dan me kawai kai da kai baccin ka in ka tashi ba shikenan ba illa kawai cewa suke in ka ga mafarki ya maimaita su uku to zai iya zama gaskiya ne duk da cewa akwai magana kan hadisin da sanadinsa cewa mafarkin ƙarshen asuba galibin ya fi zama gaske in kai mafarki ƙarshen asuba galibin yana zama gaske hadisin da akwai magana kansa to amma karkai ƙarya kuma ka zo ka ce na mafarki da asuba sai a fassara ma ta tabbata kan an fahimta Allah ka shirya da mu to shi ka ce inna naraka min al-muhsinin ko lalle muna garka daga cikin masu kyautatawa malamai sun ta maganganu a kan menene ma'anar wannan aya suka ce muna ganin kana kyautata ma mara shi muna ganin kana sayar da zumunci mara lafiya kana zuwa kamar addu'a a kurkuku da ma wajen kurkuku duk da cewa imamu tabari ya yi soke wannan fassara ya ce ba shi ne mai haƙiƙanin ma'anata haƙiƙanin ma'anata mun ganka daga cikin masu ilimi masu ilimi wanda kuma shi ne malami malami ya daga cikin masu kyautatawa ilimin da kake da shi shi muke nema kyautata wa ka kansa Allah samu gani shi ne ce masu wannan ita ce fasara mafarkin da muke nema to sai annabi yusuf alaihi salatu sai gane ma'anar fasara mafarkin nasu ɗaya nashi mai kyau da ɗaya mara kyau sai ki ba su amsa sai shiga cikin wata magana saboda yana daga cikin usulubul hakim usulubul hakim a wajen malaman balaga shine mutum ya ma wata tambaya sai ka kawo da amsa tambaya sai ka mai da shi zuwa wani abu ba wai dan ka san tambayi ta ba ka sani amma la'alla za ta kawo fitina sai ka ki bashi amsa ta sai ka mai da shi zuwa ga wani abin ne uslubul hakim ko kuma ka jawo hankalinsa zuwa ga wani abu in ya gane sannan sai ka bashi amsa tambayarsa duk wani daga cikin uslubul hakim ta shi ce masu kala la ya'ti kuma la la ya'ti kuma haka ne turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tikuma dhalika mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafiruna qala sai ce musu ku sani ya ku abokaina la ya'tikuma ta'amun babu wani abinci da zai zo muku turzaqanihi wanda za a azurta ku da shi daga Allah ko kuma abincin da za a kawo muku daga wajen sarki a cikin mafarkin ku ganshi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi face na ba ku labarinsa a farke cewa ga abin da zai zo muku ko kuma ya zama cewa babu wani abin da za a zo muku da shi na abinci daga gidan sarki face na ba ku labarin wannan abincin me yake gani duk wannan abin malamai sun fassara shi da shi za mu dawo kan an an yati kuma kafin abincin ya zo muku ma zan ba ku labari a kansa zalika mimma allama ni rabbi wannan abin da zan gaya muku in ma ya zama fassara mafarkin da za ku yi na abinci in gaya muku shi a farke ko kuma abincin da za a kawo muku daga gidan sarki in gaya muku mai yake dauke da shi duk wannan mun ce yana daga cikin fassara wannan aya ya ce yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya sauka sanar da ni shi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun ni na bar tafarki ko hanya ko gwadabi na waɗansu mutane wanda ba su yi imani da Allah ba kuma sun kasance dangane ga al'amarin lahira suna karyata al'amarin lahira wannan shi ne abin da suka tambaya na yusuf a'a amma ka ga shi kuma ta wahidi. ya kyale fasara mafarkin yanzu sai ke ta duk abin da za a zo muku da shi ko kuma kai shi ma mafarki zan ba ku fasararsa ɗaya daga cikin fasarar malamai kenan wanda suka ce a abincin da za a kama daga gidan sarki shi ne turu ƙarihi ma'ana idan a sarki yana so ya halakar da mutum yana kame wani irin nau'in abinci ya halakar da shi da shi ko ya sa mai guba ko kuma abin da ka fi so shi sarki zai dinga kawo masu ya ishe ka ya gundule ka mutu dizan ba ku labari akan wannan ko ya kasance za ku iya mafarkin cewa ga wani abu za a baku shi a mafarki ku tashi ku gani ku tambaye ni face sai na baku labarin sa cikin fadakin an fahimta duka wannan fassara malamai sun kawo cikin tafsiri ko babu cin karo tsakanin waɗannan fassaroli guda biyu almuhim annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya kauda kai a wajen ba su amsa tambayar da suka mai yanzu ya dawo yana kiran zuwa ga tauhidi imam qurtubi rahimahullahu ta'ala yace ima sayyida da annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya ga cewa waɗannan mutane mushrikai ne kuma fassarar mafarkinsu ba daɗi na ɗaya daga cikinsu ɗaya tsora iris a kashe shi shi ne ba masarki giya zai fita ya koma bakin aikinsa nan da kwana uku shi kuma wannan zai fito a ji a tsira kansa in aka tsara kansa aka firge ci tsuntsaye za su dinga zuwa suna cin kwakwalwarsa shi ne ma'anar da ya ga cewa na ga na ɗauko gurasa ko na ɗauko waina ko masa ko wani irin nau'in abinci a kaina ba ni labarin wannan na ga tsuntsaye kuma suna ci ma'anarsa shi ne kansa za a fille in an fille kansa tsuntsaye za su dinga cin kwakwalwa kansa mafarkin ya daɗi kaga bai daɗin fasara to sai annabi su tunda ya gane fasarar mafarkin sai ya gaya musu kuma dukkan su da su kafare ga gumaka kuma suna bauta ma annabi yusuf alaihi salatu wasalam sai ya koma yana kiransu babin tauhidi ku dawo ku bauta ma Allah subhanahu wataala ku tsaya ku gane cewa bauta Allah shine daidai saboda mai yana kwaɗayin yanzu wannan kar mutu face sai ya mutu a matsayin mai musulmi wala ta mutu na ila wa antum to duk abin da kake kai kokari ka tuba sai a nuna maka tuba an gane da haka yanzu annabi yusuf sai ya koma yana musu tauhidi yana ce musu inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafiruna ku sani ba ni na bar bautar na bar wannan ba ruwana da wannan hanyar da kuke gani na waɗannan sarakunan garin ku da suke bauta ma gumaka suke yin abin da ba daidai ba suka kafirce ma Allah kuma suka kafirce ma laran al'iyama kafirce ma Allah da ranar al'iyama babban kafirci in mutum ya kafirce ma Allah bayan tauhidin rububiyya bayan tauhidin uluhiyya da ka kafirce ma al'iyama tabbas sai ta zo maka ba makawa sa'al sa'ilun bi azabil waqi lil kafirin yawma laysa lahum min Allah تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا ذاك دول النساء يمي القيامة تشيني النبي يوسف عليه الصلاة والسلام ينزل كي زوا بتوحيد yana gaya musu ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da ranar alkiyama Dan ni na bar hanyar ma'ana ba yana nufin shi ya yi bautar gumaka ba ko ya ƙin imani da Allah ko ya ƙin imani da ranar alƙiyama ba a ba shi annabi su yake nufi ba ma'ana babu ruwa na da waɗannan mutane yanzu saboda bi saboda wasu malamai suka ce tambayi suka yi wai kai dan waye tukunna mun ga alkhairi gare ka shine inna la raka bil muhsini da suka gaya bai sai ya ce ni dan annabi yakuba ne dan annabi Allah wanda yake annabi ishaq dan kuma annabi ibrahim khalilur rahman sai ce to da haka kaga ni babu ruwa na da bautar wasu waɗanda suke bauta wani abu ba Allah ba da haka ni yanzu inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafiruna sai zama irin amsar da annabi ibrahim kakansa kenan ya ba mu mutanen sa. annabi ibrahim da aka zo aka nuna wata aka nuna rana aka nuna taurari ya bauta musu sai ya ce me ya ce wannan ba ubangiji na bane inni la uhibbul afilina falamma ra shamsa bazirata falamma ra alqamara falamma ra mi kaga duk wannan annabi ibrahim ba ya jaye da su ba amma yana cewa ni babu ruwa na da wannan kaga ba wai yana nuna cewa yanzu ban yadda da wannan ba na gaba zan yadda da shi ko kuma in kafirce mu wannan in yadda da rana ko in yadda da wata ko in yadda da taurari duk ba shi annabi Ibrahim yake nufi mataki mataki ne da'awa eh annabi musu babu ruwana yanzu da wannan eh an kawo wani ma to shikenan shi ba babu ruwana da shi har a je karshe ce duk babu ruwana da su gaba shine irin tsarin da annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya musu to tunda ya kore kansa daga wanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani kuma ranar alƙiyama ba sai ce wata ba ta millata aba iya ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kana lana an nushrika billahi mai shai zalika min alaina wa ala an walakin akthar an nasi la yashkuruna yace wattaba'tu millata aba'i ibrahima bi tafarki ko hanya ta babannina iyayena النبي إبراهيم وإسحاق دكما إسحاق ويعقوب دكما النبي يعقوب وأنا ذكر نسو مسلمين يكما مسلمين ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمون كاجا النبي إبراهيم مسلمين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين annabi ibrahim annabi ishaq annabi yaqub dukkan waɗannan annabawan Allah ne wanda suka karanta Allah cikin tauhidi shi yasa ya ce wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaquba na bi tafarkin babanni na iyayena a musulunci kakanka zaka ce maka baba kun fahimta shi ma zai ce ma jikansa ɗana duka ɗin duk ya zo a cikin addini annabi sawasan ya gama alhassan innabni hada na sayyidu ya ce wannan ɗana ta da cewa jika su kuma za ka ce ma kakanka babanka kamar yadda manzala sassanin da aka zo fagen fama fagen daga sai ce anan nabiyu la a nabin abdul muttalib ya ce wallahi ni annabi ne ba karya ba ne kuma ni ɗane ga abdul muttalib yana kirari a cikin kafirin shawa, a haka manzo Allah ya dosa cikinsu ya zubar nan ya zubar nan sallallahu alaihi wasallam to shi ne yace wattabatu millati abai ibrahim wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay mu annabawa ko mu mu'minai baya dacewa gare mu ko baya cancanta gare mu ko bai kamata ba ko bai dace da mu ba mu yi ma Allah ta'ala da shirka da wani abu ba zalika min fadlillahi alaina wannan ita ce falalar da Allah ya yi mana mu annabawa cewa ba ma shirka ko ba ma zina wa alan nasi da kuma su mutane su mutane mai cece falla Allah gare su da ya turo mu a matsayin annabawa da manzanni a gare su kun fahimta da haka mu falla Allah ce zabe mu annabawa su ko mutane falla da Allah ya masu ya sanya muka sanya manzanni da annabawa gare su su bi mu su da da mu walakin aksar nasi la yashkuruna sai da yawa daga cikin mutane ba sa gode ma wannan ni'ima da Allah ta'ala ya masu na kasancewa su musulmai mu kuma annabawa a gare su dan haka ya sahibai sijin ya ku abokaina da suke cikin waɗannan kurkuku guda biyu sahibai sijin ku abokaina dinnan a arbabin mu khairun am khairun al-wahid al wai ku dinga rarraba an ubangijin ku kuna wannan yana allansa? Allah sa wancan yana Allah sa shine bi alkhairi a gare ku am Allahu al ko kuma Allah wanda ke guda ɗaya mai tankwasa al'amarin sa wane ne kamata ku bi wasu malamai suka ce annabi yusuf ya gasu da yan su ne a hannunsu kuma ga shi ya ga wannan kwana ku ya rage za a kashe shi to yanzu ya kira shi ya raba shi da bautar shirka da wannan da yake bauta irin ta nisarawa ya raba su da wannan bautar su dawo bautar Allah shi ya bi alkhairi ko ba shi bane shi ya bi alkhairi ya kira su zuwa ga tauhidi ko yaya bala'i yake ka dage kai kira mutane zuwa ga tauhidi imamu sa'adi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin tafsir karim rahman a daidai wannan aya sai ce kaga annabi yusuf bai daina yin da'awa ba a cikin waje ya yi da'awa a cikin prison ya yi da'awa a cikin sauƙi ya yi da'awa a cikin tsanani ma ya yi da'awa da aka da'awa ko ina ana yin ta karka ce nan ba garinmu wani ba zai yi da'awa ba ko kuma wannan ba yarenmu wani ba zai da'awa ko ina ka yi da'awa Allah yana tare da Allah zai baka nasara zai baka tamkini zai karfafa gwiwarka a wajen wannan da'awa da kake yi to annabi yusuf alayhi salatu wasalam ya kira su zuwa ga bauta ba Allah ta'ala ya ce musu yanzu waɗannan ƴaƴan gumakan da kuke bautawa su ne alkhairi ko kuma bauta ma Allah ta'ala shi ɗaya wanda ke alkahar shi ne sai gaya musu mata abudu ne min duniya illa asma'an sammai tumuwa an tun wa'aba'aku an tun wa'aba'ukun ma an zama Allah biha min sultan inil hukumu illa lillah amara Allah ta'budu illa iya zalika dinul qayyim walakin aktsara nasi la ya'lamuna sai ce ma ta'buduna min dunihi babu abinda kuke bauta ma kuma bayan Allah ta'ala ma'ana abinda kuke bauta ma koma bayan Allah ta'ala ba komai bane a wajen ku da wajen Allah illa asma an sammaitumuha sai dai kawai sunaye ne da kuka kirkiro antum wa aba'ukum da ku da ubanninku sunaye ne kawai kuka kirkira wanda yana bauta ma shanu ya ce mata Allah wannan yana bauta bishiya ya ce mata Allah wannan yana bauta marana rana ya ce mata Allah duk me kuke bautawa Allah shi yasa malaman tauhidi suka ce idan aka zo fassara faɗin kalmar shahada la ilaha illallah ba wai fasara a ce babu an bauta sai Allah ba a in ka ce babu an bauta sai Allah ka yi firwarin wanda ba musulmai bakin saboda duk abin da suke bauta mai suke bautawa alloli suke gani suke bauta ba in ka ce ba mu bauta sai Allah ya ce na'am haka ne mana da mu ba mu bauta sai Allah ai Allah muke bauta mu ba shanu ne muke bauta mu Allah mu ne eh wuta muke bauta mu Allah mu ne to kaga fasara ba ta yi ma'ana ba ke to menene hakikanin fasara la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah al-istihqaq cancantar bautar tawaye zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-'aliy al-kabir kaga Allah shine al shi cancanta shi ne gaskiya wajen bauta masa amma duk wanda zaka bauta ba Allah ba shirme ne kana bauta mu gunki ne ba Allah kake bauta kun gane Allah shine abin bauta ilahukum ilahu wa. Allahu samad as-samad wanda ake nufi da bauta shine Allah al'aliyu alkabiru almuta'al to duk wanda za ku bauta ma ku suna ne kawai kuka kekera da ku da uwayenku kuke ce masu alloli amma ba alloli ne ba su cancanci bauta ba ka sassaka abu da kanka shi ya kamata ya bauta ba kuka ya kamata ka bauta ba da halitta da abun halitta da mai halitta da wanda aka halitta wa ya kamata ya bauta ma wani wanda ya halitta ne kamata ya bauta ma wanda ya halitta ko kuma wanda aka halitta ne kamata ya bauta ma wanda ya halitta shi wanda aka halitta shi zai bauta ma wanda ya halitta shi to tun da haka ne don me za ka sassaƙi gunki kuma ka bauta masa ba kai shasha shafa kyan ana rantowa cewa wani ya yi gunki na dabino ya dauko dabino ya sassu shi ya mai hannu ya mai kaba ya mai kai da kaba duka kuma ya tafiya ya rike shi a matsayin gunki kuma yana jin yunwa da sai na ce ha Allah ga ka gani da kuma yunwa dabino ne kuma Allah to shi ne sai ya rasa yadda zai ga yunwa tana damunsa zai ce to yanzu dai Allah ka yaƙurin cinye kabar ya cinye kabar Allah ya ce Allah ka yaƙurin ƙara cinye hannunka haka ya cinye Allah ce zai Allah ne ka yaƙurin gabar da cinye ka gunki kenan ko to kaga wani shiri ta ce da shirme wanda ya kai zuwa ga abinda da ba daidai ba to shi ne malamai suka ce to kaga annabi yusuf alaihi salam nan ya ci gaba da kira zuwa ga tauhidi da kuma bauta ma Allah ta'ala shi kadai kar a yadda an rarraba Allah a ce Allah kaza Allah ka um mm, Allah ɗaya ne Allahul Qahhar yace abinda kuke bautawa kawai sunaye ne kuma kirkira da ku da ku ma anzalallahu ma anzalallahu ya min sultan Allah bai sauka da wata hujja da take dalili akan wannan abin ba inil hukmu illa lillah hukunci gaba daya yana komawa ne zuwa ga Allah ma'ana Allah shi ne mai halitta shi ke da iko da komai amara Allah ta abudu illa iyyahu Allah ya umarcewa cewa kar ku bauta kowa sai wa sai shi zalika ad-dinul qayyim walakin aktsara nasi la ya'lamu wanda yake na muku addini shi ne mai kakkan addini na Allah ta'ala shi kaɗai? amma da yawa daga cikin mutane ba san haka ba suna bauta wani abu ne kuma bayan Allah wanda kuma duk wancan abin da suke dinkaniya ce da shirme Allah bai da wannan ba dan haka ya sahibai sijin ya kuma abota zaman kurkuku ya ce musu sahibai sijin saboda daɗe wanda suka yi a ciki wasu malamai sun ce shekara su ɗaya wasu kuma sun ce a sun fi shekara ɗaya a cikin prison amma galiba abin da suke rinjarwa dai ba su wuce shekara ɗaya ba to kaga wanda zauna shekara ɗaya waje ai ya zama ɗan gari ke ko to shi yasa ya ce musu ya sahibai sijin ya kuma abota zaman wannan eh, abin nan kurkuku kamar ka ce ashabin nari saboda za su zauna cikinta ko ka ce ashabin jannati saboda za su zauna cikinta ta shi ne ce musu ya sahibai sijin ya ku ma'abuta zaman kurkuku amma ahadu kuma yanzu ka ya gama kiran zuwa ga tauhidi da bauta ma Allah subhanahu wataala sai ce amma ɗayan ku fa yasqi rabbahu khamra zai koma bakin aikinsa ya ci gaba da shayar da ubangijin gidansa giya kaga rabbu anan bayan da ubangiji ubangida yake nufi an fahimta ba wai Allah abin bauta yake ne a rabbahu ubangidansa saboda shi tarbice shi daga rabba ya rubu ne Tarbiyya tarbiyya da ake cewa kaga rabbahu ya rene shi a wajen sake to shine ce za ya koma ya ci gaba da shayar da ubangidansa giya kaga giya wajen suke nan ba mu ba bane kowa ma yana sha wasu malamai suka ce a yar kaɗan ce ba sa hana a sha mai yawa ce ake jin kunya a sha wasu malami suka ce a kowane sarki a wani lokaci yana da mai mai giya ba a zuwa a so mai giya a kasuwa saboda kana ji a haɗa mai abin da zai bugar da shi ya haukace sai dai a mai tashi sabuwa mai daɗi a cikin gidansa ba zai sha mai tsami tsohuwa ba sai dai sabuwa zai sha wa ammal akharu amma ɗaya ku kuma fa yuslabu ba ta'kulu qayr za a tsige shi ko a tsire shi sai tsuntsaye su dinga ci daga naman kansa ƙwaƙwalwarsa za su dinga ci sai suka ce a'a ya kai yusufa ni fa ba mafarki ne ba wancan shi mafarki wanda zai koma shayar da mai gidansa giya ni kawai ƙarya ne ƙirƙirar mafarki ne amma ba da ba ne, sai annabi yusuf ya ce qudi al da zai fi ai an riga da an gama cikin al'amarin da kuke batawa a kansa duk abin na fasara muku sai ya tabbata ko gaskiya ne ko ƙarya ne sai ya faru in ma ƙarya ne kai ta tabbata in gaskiya ce ma so kake a fasara a canza ma fasara wannan abin na fasara ma ya tabbata kudi dai da zai fi tastaftiyan al'amari ya riga da ya aikin gama ya gama Allah san fahimta za mu tsaya anan sai mu tashi akan aya ta 40 biyu insha Allah ta'ala gobe abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladarsa wanda muka kuskure ko tuntuɓe harshe kuma Allah ta'ala ya gafarta mana ya yafe mana Allah ƙara mana zaman lafiya a jihar Zamfara da sauran garuruwan mu na musulmi baki ɗaya ubangiji Allah ka amince da mu daga abinda muke tsoro Allah ka yafe mana ka gafarta mana karma mana ibadun mu marasa aure daga cikin mu suke neman aure kuma ubangiji Allah ka ba su mazaje na kwarai masu neman aure kuma Allah ya ƙara sauƙa musu yan kasuwa kuma Allah ya ƙara sauƙa wa su ma dukkan abubuwan da suke damu ubangiji Allah ya yi muna fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh